Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan Hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza kyari muka sake shigowa da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batun kammala zaɓuka da ƙidaya kuri'u a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya. Za ku ji ci gaban da aka samu a fannin samar da siminti a jamhuriyar Nijar. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Shugaban hukumar kula da ba da taimakon agaji a Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban cibiyar kula da yara ta UNICEF sun yi kira ga sabuwar gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Congo akan ta ƙudiri aniyar kai taimakon agajin jinƙai ga mutanen da ke wuraren da yaƙi ya daidaita inda kusan mutane miliyan goma sha uku ke fafatukan samun abinci matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a ƙasar. a cikin makon nan ne shugabar hukumar unicef henrietta fore da karamin sakataren da ke sa ido akan agajin jinkai mark lowcock suka dawo daga jamhuriyar demokradiyyar congo inda suka yi kira akan a nemi ɗaurariyar hanyar samar da kuɗaɗe ta gaggawa don taimakawa yaran da ke fama da matsalar tamowa kusan su miliyan hudu da kuma waɗanda ke tattare da ƙalubale kamar nakasassu wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da shugaba Felix Tshisekedi kuma sun yi abin da suka kira muhimmiyar ganawa da shi akan samar da taimakon agaji. Bayan haka wakilan su sun kuma gana da ministan lafiyar ƙasar Oli Lungu don tattaunawa akan annobar cutar Ebola da ta ɓarke kwanan nan a beni da Butembo. Kusan mako guda bayan da aka kai harbi aka harba wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masalatai a birnin christchurch da ke new zealand prime minister kasar jacinda arden ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogin da firayim ministan adan ta sanar a yau alhamis a birnin wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri adan ta kuma sanar da shirin gwamnatin kasar na sayan bindigogi don karfafa gwiwar waɗanda suka mallake su don miƙa su ga hukumomi ana sa ran dubban musulmai za su hallara a lokacin da za a bude masallacin na alnur gobe juma'a idan allah ya kai mu don yin sujaddar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a nan birnin washington dc A yau Alhamis ne Firayim Minista Birtaniya Theresa May ke kokarin shawo kan shugaban kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da karawa Birtaniyar wa'adin watanni uku abinda zai ba kasar daman gano hanyoyi da za ta fita daga tarayyar. Dole ne sauran kasashe 27 da ke mambobin tarayyar Turai su amince da duk wani matakin jinkirtar ballewa daga tarayyar da zai wuce wa'adin ranar 29 ga watan nan na maris sai dai ba a sa ran kada kuri'a a kan batun a yanzu har sai mako mai zuwa kafin mai ta tashi zuwa brussels inda za ta bayyana bukatunta a taron kungiyar ta eu da ake yau alhamis ta gabatar da bukatun a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayyar donald tusk amma tusk ya ce a ƙara tsaiwata wa'adin na wani dan lokaci ba zai yiwu ba sai dai idan 'yan majalisar dokokin birtaniya sun kada kuri'a a mako mai zuwa don amincewa da sauya sharaɗin yarjejeniya da birtaniya da wakilan tarayyar turai suka cimma bayan sun kwashe shekaru biyu suna tattaunawa lauyoyin gwamnati masu gabatar da kara a kasar netherlands sun faɗa yau alhamis cewa za su tuhumi mutumin da ake zargi da kai mummunar harin harbin da aka kai cikin makon nan a birnin utrecht da laifin kisan kan mutane da yawa kuma da niyyar aikata ta'addanci lauyoyin sun yi imani cewa gokmentanis da aka haifa a kasar turkiya ya kitsa harin ne shi kadai a ranar litinin eh, da ta gabata a lokacin da aka yi zargin cewa ya kashe mutane uku kuma wasu mutane uku sun sami mummunan raunuka sanadiyarsa. sa doyoyin masu gabatar da ƙara da 'yan sanda sun faɗa a wata sanarwa da suka fidda cewa suna kan gudanar da bincike akan ko mutumin da ake zargi dan shekara 37 da haihuwa ya yi wannan aika-aikar ne da nufin ta'addanci ko kuma yana da wata matsala game kuma da tsatsauran ra'ayi ko a'a. an kama mutumin da ake zargi da kai harin bayan an kwashi sa'o'i takwas ana farautarsa abinda ya kusan tsere harkoki a birnin daga baya kuma 'yan sanda sun kama wani mutum na hudu wanda suke kokarin gano ko ya taka rawa wajen taimakawa a harin harbin da aka kai ko a'a. To a gaida Hadiza da karanto labaran duniya. Madalla, bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da wani sabon kamfanin siminti irinsa na farko a kasar da ake kyautata zaton zai samar da ayyukan yi ga ɗaruruwan mutane da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya haɗa mana. gudanar da bikin kaddamar da kamfani na farko na zamani na wannan karnin a jamhuriyar Nijar na haƙo siminti da sarrafa shi a garin Malbaza a cikin jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isu shugaban ƙasar Nijar. Bikin ya samu halartar ministoci 'yan majalisun dokoki na ƙasa gwamnoni magajin nan gari da sarakunan gargajiya da jakadun ƙasashen waje da mutane da dama da suka halarci wannan bikin bayan kammala bikin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Isuhu ya yi wa manema labarai furci a halishan Faransanci kamar haka. wannan kamfanin da zai haƙo buhun siminti dubu hamsin kowace shekara wanda aka kashe miliyar ko biliyon sittin shida na sefa wajen girka shi za ta samarwa gurban aiki ɗari hudu kai tsaye da biliyoyin aiki ga jama'a ta wani fannin haka za ta sa a yi amfani da arzikin ma'adanan mu da allah ya uwace muna kuma za ta sa a biya bukatun kashi biyu cikin uku kyau na ƙatar siminti a jamhuriyar Nijar ta hanyar karya lagon shigowar da ake yi da siminti daga waje a cikin wannan ƙasar. Malam Idi Ango Ibrahim shine jagoran masu hannu da shuni 'yan asalin Nijar da suka girka wannan kamfanin da taimakon waɗansu bankuna da asusun tallafi na nahiyar Afirka. Wannan girka kamfani zai hana wa 'yan Nijar kashe sama da biliyon 100 na sefa domin shigowa da siminti daga kamfanoni na waje da ke lalata hanyoyinmu ba su biyan haraji ba su ɗaukar 'yan Nijar aiki kuma suna sayar da siminti maras inganci. Waɗansu da suka halarci taron daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar a garin na Malbaza sun bayyana mana su kamar haka. Sunana Ina tsammanin a 1966 a kamfani na farin muna cikin 'yan lakwal waɗanda suka national ta national international sanda jori hamani ya zo ya buɗa kamfani na snc tahiya ta yi tahiya yo ya zama to kamfanin nan ya fuɗe aka zo aka sa sabon kamfani wannan na multi kuma mcm kinga shi koyo ga mu Allah ya sa lokacin da Muhammadu Isu ya zo ya azabu eh, tubalin yin ginar wannan kamfani ya zama to muna nan kuma mun ba da kokari barai da aka buɗe wannan kamfani muna cikin transitor na farko waɗanda suka yi aiki sosai na wannan kamfani na sumuki yau kuma Allah ya gwada muna Allah ya ƙara gwada muna to Allah ubangiji sarkin sarka sai mu Allah godiya ka birnin Lagos na zo wannan biki nigeria. to wannan biki mun zo shi ne saboda partnership da muke da shi da wannan kamfani na Malba za saboda muna Najeriya kamfani mu shi Resta Oil and Gas mu ne muke ba wa wannan kamfani dukkan energy da suke amfani da shi to muna da gudun relationship da su wa'annan gwamnatin Nijar. Kamfanin ya ɗauki ƙwararru a sha'anin ma'adanai 'yan Nijar 400 aiki da ma waɗansu 'yan ƙasashen waje kuma ya share shekaru takwas ana wannan aikin maimakon hudu saboda matsalolin da suka gitta haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga malbaza a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna sai kuma batun kammala zaɓuka da hukumar zaɓe take shirin yi a waɗansu jihohin Najeriya da ke cike da sarƙaƙiya. Batun da za mu so mu ku yi tsokaci a kai kenan idan muka buɗe layuka ga rahoton da wakilinmu Abdullahi wato Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. Jihohin da za a sake zaben kuwa sun haɗa har da jihar Bauchi, jihar Benue, jihar Kano, jihar plateau da kuma jihar sokoto a jihar bauchi ga misali za a sake zaben ne a yankunan kananan hukumomi guda goma sha biyar da ke da jimlar masu kada kuri'a sama da dubu ishirin da biyu malam ahmed waziri zadawa shine shugaban sashen wada kan al'umma da hulɗa da jama'a a hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar bauchi ya yi ƙarin haske game da shirin zaben na ranar asabar wanda ya kunshi ah, gundumomi guda 29 da kuma tashoshin zaɓe wato polling units guda 36 da kuma cibiyoyin gudanar da zaɓuɓɓuka wato voting points guda 48 adadin mutanen da za su kaɗa kuri'a a cikin wannan zaben ya kai mutum 22,753 waɗannan zaɓuɓɓuka za a yi su a ƙananan hukumomi guda goma sha biyar da suka haɗa da karamar hukumar alkaleri bogoro darazau da gamawa ganjuwa giyaɗe itas gaɗau jama'are katagun kirfi misau ningi shira da kuma karamar hukumar toro a zaɓuɓɓukan da za a gudanar ranar asabar ba su shafi zaɓen karamar hukumar tafawa balewa ba kasancewar abun yana gaban kotu za mu jira in muka kammala waɗannan zaɓuɓɓukan za a haɗa da adadin abin da ake da shi a baya sai a jira kuma umarnin da kotu za ta bayar wanda daga zarar ta bayar shine abin da za mu yi amfani da shi wurin kammaluwar wannan zaɓe. sanata bala muhammad kauran bauchi dan takarar kujerar gwamnan jihar bauchi ya shaida mini matsayarsa kan zaben. ma tsoron komawa sake zaɓe a wa'yansu mazaɓu da aka ce an soke saboda faɗa ko saboda arin gizon kuri'a da aka yi ina da haƙinin cewa kotu za ta ga cewa ba a yin zaɓe bayan kuma sakamakon zaɓe na farko bai fito ba kamar yadda su ma suka je kotu mun je kotu amma ina ganin saboda cin zali da ake a wannan karni watakila ba za mu samu a ba mu wannan kuduri da za a hana su yi ba kamar yadda aka hana su adamawa ba kamar yadda aka hana su a ribas ba mun ba mu da karfi sai na allah sai na al'umma shi yasa muke gaya mutane mu mun ɗauki komai mu mun halaka akan ikon allah da kuma al'umma da suka zaɓe mu in ba a yi ba za mu je zaɓe saboda ba mu jin tsoron su kar mu ba su dama yadda mutane suka bi da suka zaɓe mu ba da zama aljalumai su zo su ci mana mutunci su mana wayo yadda suke wani shugaban al'umma alhaji sagir madakin shira ya buƙaci manyan 'yan takarar kujerar gwamnan na jihar bauchi da su gujewa dukkan wani abin da zai kawo rashin kwanciyar hankula a jihar bauchin eto eh mu dai abin da za mu ce da kuma abin da muka hanga shi ne da shi ma abubakar da sanata bala muhammed su daure su kai zuciya nesa su yi haƙuri da juna ba don wani abu saboda a kullum wayewar garin duniya idan masifa ta tashi ko wani husumi ya tashi yana karewa akan talaka ne domin dukkansu in ka duba kowa yana yawo da security da mafol da 'yan sanda motoci suna kare shi mu talakawa ban mu da masu kare mu saboda haka duk abuna akan talaka zai kare yanzu hoboci ta zo iya wuya a waɗannan abubuwa ya kamata a samu masalaha abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya haka yake to kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk wannan batu da ya shafi sake yin zaɓe ko kuma kammala zaɓe a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi kasa ka gane wani shi malami ne wani shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko gini ne yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka faɗa yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan sake shirya kammala zaɓuka waɗansu jihohin tarayyar najeriya da hukumar zaɓe za ta yi kama daga wannan asabar to wane ne bisa layi kuna man wane ne bisa layi to jihar sokoto ina jin layin ka yana ɗan cicijewa amma bari mu ji ko za mu saurare ka eh to sokoto kuna cikin kuna cikin jihohin da lafiya gama lafiya yawa na ce jihohi ku sokoto kuna cikin jihohin da za a sake kammala zabe a kauyen mu ma wallahi muna daga ciki to to Allah ya sa kammala lafiya muna fatan haka nan kam yawa to bari mu tafi jihar Nasarawa ke bisa layi a Nasarawa <laughs> Nasarawa ke bisa layi mai mulki felan gayu bayan kai gama suleiman lafiya wake bisa layi mai mulki felan gayu bayan kai gama suleiman lafiya sunanka mai mulki eh mai mulki telan gayu mai mulki telan gayu lalle kan eh lalle wannan suna akwai ya kayatar ga mulki kuma ga telan gayu to mai mulki ku jihar ku dai eh. bata cikin jihohin da za a sake ta rage a kammala zabe A'a ba mu a ciki ba. Eh to ina ina shawara. Eh to shawaran kenan muna fatan waɗanda za a canza musu. Muna fatan Allah sa musu adalci. kuma su kwanta da hankalinsu su yi zaɓe da zuciyarsu ɗaya su nema biyan bukatunsu. Yawa to, mulki mun gode bari mu tafi jihar Niger, wake bisa laya Niger. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gobe a Kimba. To Malam Ibrahim barka da warhaka. Ya aiki. Lafiya lau ya kake ganin wannan shiri na eh, kammala zaɓuka waɗansu jihohin tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi sai dai mai godiya Allah bisa ga ainihin yanayin wannan zaɓe da ya kasance haka. Mm. Amma kyawar da nake ba talaka 'yan uwana da matasa 'yan uwana. Mm. tsaya da santa kamar da baba buhari ya faɗa sannan kuma banda zu da jini saboda idan suka kiyaye ga game da ake faɗace faɗace ba kowa take shafa ba tallaka take shafa da surbitin santa su zaɓi wanda ya kwanta musu a rayuwarsu wanda kuma zai ji su ba wanda ainihin shi ya kan shi kawai yake so ba hmm. shawarar da nake ba sallaka ya wato madalla malam ibrahim to bari mu fi kaduna wake bisa laya kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka da wake bisa layi a baɗi insha allahu shu'aibun ahmed mamuda daga biwa to malam alhaji shu'aibu kai ya kake ganin waɗanda suke bayyana cewa za a samu karancin waɗanda za su sake fita domin kamar mutane suna nuna gajiyawa wa eh, a gaskiya irin wannan yakan sa mutum su gaji ma'ana da fita din amma dai kuma bisa kyautatawar hakika in Allah zo mutane suna nan da da ainihin kurciyar da mai karsashe su akan su fita ya mm. ta kira da zamu yi don Allah duk wanda ya ci don Allah a bai tun da baba Buhari general ya ce a shi ba zai sanya baki ba duk wanda ya ci a bashi sa'an nan mu talakawa mu kula dan Allah kan mu yi faɗa ya mu ya mutun wani su kuma wannan za su haɗa ne mu talakawa muke shan wuya mu dai muna fata Allah sa a yi zaɓe lafiya a kuma tashi lafiya kuma a sa Allah zaɓa mana shugabanni na gari masu jin kanmu. To mun gode da wannan kyakkyawa addu'a da kuma fata bari mu nufi jihar Kano ɗaya daga cikin jihohin da ba kammala zaɓe ba. Wake bisa layi a Kano. Yusho ne daga Kano. To Malam Yusho sai ka nisanci rediyo ko dai ka kashe shi ko kuma ka nisance shi domin yana dawo mana. To iya kawo muku ko? Yawa to ina. Muna so wannan zaɓe a yi eh. adalci don Allah kamar yadda Baba Buhari ya faɗa. Hello? Eh, muna tare da kai. yawwa a yi adalci don allah kamar yadda baba buhari ya faɗa to madalla to bari mu koma jihar kaduna wake bisa laya kaduna yawwa to madalla yawwa to mun gode wake bisa laya kaduna lasariya wane ne barka da lasariya ne Ah barka ka dai wane ne nawa sunana murtala ina kiran ku da garin gasa kaduna ai to malam murtala barka barka ka dai ina gajiya to alheri gaskiya ba mu ji daɗi kin zo najeriya abuja ba ki kara so kaduna ba mu da kina cikin masara da doya a abuja ga kaduna da abinci da komai haka yake to to Allah hada fuskokin mu da alheri malam murtala to kai ya kake ganin wannan lamari eh a ah, to muna ganin lamari shine insha Allah ah, abubuwa za su tafi yadda ake so eh. amma abin da muke mawa ita hukumar zaɓe shawara shine cewa gaskiya ka bai da shi ma shugaban kasa ya ce ba zai sa ni cikin wani zaben ɗan takara ba duk wanda Allah ya ba su ma su tsaya su ba shi haƙƙin shi hmm. ah, haka zai sa ƙara jinjina musu a ce lallai suna aiki mai kyau hmm. ko wanda yake kai ne ya faɗi to shi kenan su ba wanda zai kai in shi ci a bashi duk jihohin nan shine zai ƙara mana nuna cewa ana adalci kuma za a ƙara zaman lafiya fatan za ku tashi lafiya. To malala malam mutara mun gode to bari mu fi jihar Plateau ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da zaɓe ranar Asabar. Wake bisa laya Plateau. Ibrahim Abubakar ne daga Plateau. E, eh, to malam Ibrahim kuna cikin eh, jihar kuna ɗaya daga cikin jihohin da za a sake za a kammala zaɓe dai zan ce ba lallai ne kana inda za a kammala zaɓen ba ya kake ganin eh, shirye-shiryen a wannan jiha. eh haka ne alhamdulillah muna nan ana shiri kan komawa rumfunan zaɓe in allah ya yarda za mu zaɓi wanda muka gani ya cancanta yawa cancanta ake magana kamar yadda kowa yake faɗa cancanta to bari mu nufi jihar yobe wake bisa layi a yobe Alhaji Adamu gajen ne daga Fulai Local Government Yobe State. To Alhaji Adamu ku ba kwa cikin da za a sake zaɓe ya ina shawara? shawara hukumar zaɓe ta duba Allah ta duba annabi ta yi abu don ƙasa ka sa ƙafa ka sa a gaban tafiye da kowa to ma da Allah da annabi sauran jama'a kuma su yi haƙuri a bin umarnin hukuma To da wannan kira da kuma wannan shawara za mu ja birki yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake baku wannan damar gobe kamar yadda muka saba rana ce ta kofa buɗe inda za ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kwallon najeriya 'yan kasa da shekaru 20 paul agbobin ya yi marhabin da labarin cewa matashin dan wasan kungiyar arsenal ta ingila fularen balogun na da 'yancin bugawa najeriyar wasa to sai dai aibogun ya ce har yanzu bai tattauna da dan wasan ba dan shekaru goma sha bakwai akan canja shekarar domin bugawa kasarsa ta asali wasa wasu 'yan najeriya ne suka haifi balogun a kasar amurka to amma ya koma ingila har ya bugawa kasar wasa a matakin matasa amma kuma ya ce kofarsa a bude take na canza kasar buga wasa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ibogun yake kintsa 'yan wasan najeriya din domin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin a kasar poland kasar kamaru ta shirya tsaf domin fafata gasa ta kasa da kasa ta farko tun daga gasar cin kofin kofin nahiyar afirka ta mata ta shekara ta 2018 kasar za ta fafata ne a gasar kasashe hudu a wata mai zuwa a kasar sin wanda kuma zai ba su damar kara kimtsawa shiga babbar gasar cin kofin duniya ta mata da za a soma a watan yuni a kasar faransa za su fafata da kasar kuroshiya a ranar hudu ga watan afrilu kafin kuma daga bisani su fuskanci duk wanda ya nasara tsakanin kasar rasha da kuma mai masaukin baki china hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta dakatar da wani alkalin wasa dan kasar togo ya tsawon rayuwar kasarsa bisa zargin cin hanci da rashawa hukumar ta fifa ta yanke hukuncin cewa koko hognimon fagla ya karbi rashawa domin sauya sakamakon wata wasan sada zumunta da ba a bayyana ba wannan ya fito ne daga wani binciken da hukumar ta yi na wasu wasanni na kasa da ƙasa da suka tabbatar da laifin wilson raj perumal na ƙoƙarin coge da wasanni domin amfanin caca an dakatar da fagla daga dukkan lamuran da suka shafi kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa kana kuma aka ci shi tara ta dala dubu uku ita ko hukumar ƙwallon kafar turai wato uefa ta yankewa wa shahararren dan wasan ƙungiyar juventus ta ƙasar italiya cristiano ronaldo hukuncin biyan tara ta kudi euro dubu ashirin sakamakon murna da ya yi bayan zura kwallo ta uku a wasan zakarun turai da kungiyarsa ta yi galaba akan atletico madrid ronaldo dan shekaru 34 ya kwaikwayi kocin atletico din digo simeon wanda ya juya gun 'yan kallo yana rike da kugu sa'ad da aka yi galaba a kansu shi ma dai kansa kocin an ci shi tarar fan bakwai saboda wannan halayya da ya yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida na sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban hukumar kula da ba da taimakon agaji a majalisar ɗinkin duniya da kuma shugabar cibiyar kula da yara ta unicef sun yi kira ga sabuwar gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo a akan ta kuduri aniyar kai taimakon agajin jinƙai ga mutane da ke wuraren da yaƙi ya daidaita inda kusan mutane miliyan goma sha uku ke fafatukan samun abinci matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a ƙasar a cikin makon nan ne shugaban hukumar unicef henrietta ford da ƙaramin sakataren da ke sa ido akan agajin jinƙai mark lowcock suka dawo daga jamhuriyar demokradiyyar congo inda suka yi kira akan a nemi ɗauriyar hanyar ɗaurariyar hanyar samar da kuɗaɗe ta gaggawa kusan mako guda bayan da aka harbe wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai a birnin christchurch da ke new zealand firaministan kasar jacinda ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogin da firayim ministan adam ta sanar a yau alhamis a birnin wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyaki da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri to a gaishe ki masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin voa ko kuma muhawara shafunan na sada zumunta facebook da twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.